This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shiri na daren yau Juma'a ta babbar rana sha biyu ga watan Yulin shekarar dubu da hudu. a cikin shirin za mu ji cewa wani bene mai hawa biyu na wata makarantar sakandare da ke tsakiyar garin jos ya rubuta kan ɗalibai lokacin da suke rubuta jarabawa hakanan kuma za a ji cewa majalisar dokokin najeriya ta ce akwai sauran aiki a gaba bayan da kotun koli ta tabbatar da wani hukuncin da zai baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kai a najeriya sai kuma shirin tubalin tsaro da ke biyan lamarin tsaro da hassan mai na kai na zai gabatar mana daga nan za mu buɗe muku layukan wayar mu domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar ko da yaushe lambar ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya tukunna. masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya shugabannin kasashen kawancen neto sun koma kasashensu yau juma'a bayan kammala taron zagayowar cika shekaru 75 da kafuwar kungiyar na wuni uku inda suka jadda sake jaddada bukatar samarwa ukraine tallafin soji na wa'adi mai tsawo tare da mata alkawarin shigo da ita kawancen tsaron na neto shugabannin sun kuma ayyana kasar china iran da koriya ta arewa a matsayin masu tallafawa rasha a yakinta da ukraine a sanarwar da suka fitar bayan taron kawayen sun ce mamayar da rasha ta fara a ukraine sama da shekaru biyu da suka gabata ta lalata zaman lafiya da kwanciyar hankalin turai a yankin atlantic sannan tana jefa tsaron duniya cikin hadari. A wani labari mai alaka da wannan kuma mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa yau Juma'a cewa sanarwar da mambobin NATO suka fitar cikin wannan makon game da yiwuwar Ukraine ta yi amfani da makamai masu cin dogon zango ka iya haifar da mummunar wato babban haɗari. Yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a jiya Alhamis tare da babban sakataren NATO Jens Stoltenberg. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi kira da amurka da wato da amurka ta ɗage haramcin amfani da tallafin makaman amurka a kai hari don ukraine ta iya kare wato kai hare-hare a can cikin kasar rasha a halin yanzu dai amurka ta yi wa ukraine iyaka a kan amfani da tallafin sojin da ta bata da mai da martani a yankin kan iyakar rasha inda take fama da hare-hare Shugaban Amurka Joe Biden ya ƙi amincewa da kiran da wasu shugabannin jam'iyyarsa suka yi na cewa ya janye daga takarar shugaban ƙasa a matsayin ɗan takarar jam'iyyar. Bayan muhawarar shi da tsohon shugaba Donald Trump a watan da ya gabata inda Biden ya yi ta tuntuɓin harshe. To idan ba Biden jam'iyyar za ta tsayar a matsayin ɗan ta ba wane ne za ta tsayar? Shugaba Biden ya ce yana neman tazarce ne domin ya yi nasara. I think I'm the most qualified person to run for president. Ya ce a tunani na ni na fi cancanta ne takarar shugaban kasa. Biyo bayan rashin kokarinsa a muhawarar da aka yi a watan jiya wasu shugabannin jam'iyyar suna kira da Biden ya haƙura da takarar shugaban ƙasar a ƙarƙashin jam'iyyar Democrats. Sai dai kuma watanni bayan an gudanar da zaben fidda gwani da na wakilan jam'iyya. jam'iyyar democrats ba ta da hurumin tursasa masa ya janye daga takarar a cewar larry sabato wani darakta a cibiyar al'amuran siyasa a jami'ar virginia there is only one way for a nominee to be removed Lari ya ce hanya ɗaya ce kawai za a iya bi a cire ɗan takara sannan shawara ta rage ga ɗan takarar ko zai janye takarar shi kafin babban zaben taron jam'iyyar domin ba da dama ga kwamitin jam'iyyar ta ƙasa ta shimfiɗa ƙa'idojin babban zaɓe. Har idan Biden da ya haƙura da takarar, mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris za ta kasance kan gaba a cikin jerin waɗanda jam'iyyar Democrat za ta maye gurbin shi da su. A ƙasar Rwanda mutane uku ne suke takarar shugabancin ƙasar inda shugaban ƙasar na yanzu Paul Kagame ya lashe duk zaɓukan da aka gudanar a ƙasar tun shekarar wato tun shekarar dubu biyu sannan ake sa ran cewa zai sake nasara a zaben kasar da za a yi a ranar litinin a wani gangamin yakin neman zaɓe na bayan nan shugaba kagame ya faɗa wa magoya bayan su cewa duk da cewa gwamnatin shi ta aiwatar da ayyuka masu yawa za a ƙara ƙaimi idan har sun ba shi damar tazarce ya ce an shimfiɗa hanyoyi an samar da wutar lantarki da ayyukan more rayuwa da dama abinda shugaba kagame ya faɗa kenan cikin harshen kinyar wanda amma muna so mu ƙara kaimi za mu iya cimma manufarmu da taimakon ku amma sai mun fara da lashe zaben 15 ga watan yuni a ƙarshe china ta faɗa yau juma'a cewa tana gudanar da atisayen soji tare da haɗin gwiwar dakarun rasha a kudancin gabar tekunta bayan da kungiyar ƙawancen ƙasashen yamma ƙarƙashin jagorancin amurka suka yi taro a washington sannan japan ta ce babbar kawar beijing moscow tana daɗa mata barazana ma'aikatar tsaron china ta ce sojojin ƙasashen biyu sun fara rawar daji da ta ayyana da joint c 2024 a farkon wannan wata na yuni sannan ta ce za su ci gaba har zuwa tsakiyar watan manufar atisayen na ruwa da ta sama a yankin zhangjiang wani birni a kudancin gundumar guangdong ita ce bayyana haɗaka da ƙarfin sojin ɓangarorin biyu yayin da suke tunkarar barazanar tsaro ta teku kana su tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin duniya da na yankin a cewar ma'aikatar. Aisha Ma'azu kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. kamar yadda watakila idan mai sauraro na da shirin aka ji a farkon shirin cewa wani gini mai bene hawa biyu na makarantar sakandare ya rubuta ɗaliban da ke rubuta jaraba a tsakiyar garin jos da ke jihar filato wakilin mu zainab babaji na ɗauke da ƙarin bayani Wani benen makaranta mai hawa biyu da ke tsakiyar garin Jos ya ripta yayin da ɗalibai 'yan sakandare ke tsaka da rubuta jarabawa. Tun bayan samun labarin riftawar ginin ne a makarantar Saint Academy, jama'a da suka hada da iyaye suka yi ta tururuwa zuwa makarantar don duba 'ya'yansu da kaiwa ɗauki. Madam Anna Onyebuchi wace ke da diya a makarantar ta ce sun yi awa uku suna jiran a ceto yaransu daga baraguzan gini. Yana da yarinya na ma na gode ma Allah yarinya na tasira. Amma kina da labarin ya abin ya faru? Inda yarinya na ta giya mun wai ta dai suna nan lecture cikin class. Fisari ya dame ta sai sai ta doka excuse. Sai ta gan kuma class din yana girgiza. To the next daga sama sai gini ya ya rushe a kan su mate nata that is just one just two jes 3 da ss1 da wasu kananan yara da wasu citoci ma a ciki amma tun da kin zo nan kin kai awa nawa kenan na fi awa uku a nan ana ta cire mutane a da aka cire an kai asibiti ban san ko za su yi rai ba shi ma hassan umar faruk ya ce tun da suka samu labarin rushewar ginin suka bar harkokin su don ceto ɗaliban da safe yara sun zo makaranta muna zaune sai aka gaya mana cewa gini ya rushe da yaran to wani mun zo muna yin taimako muna cirewa an dai samu waɗansu da ransu amma waɗansu gaskiya ba mu san halin da ake ciki ba yanzu amma ga sojoji da 'yan sanda suna ta iya ƙoƙarin saboda a samu a ciro yaran amma yanzu a yanzu kaga kamar mutane nawa aka cire yara nawa aka cire akalla wuri na an cire yara sun kai mutum kusan 25 makarantar mai suna saint academy wanda bayanai ke nuni da cewa ya kai shekaru 22 kuma yana da ɗalibai a firamare da sakandare to amma ya za bayyana yanda yanayin ginin ma yake a nan gurin dama nan wurin rafi ne kuma ba za mu iya cewa kuma ba saboda ginin ya daɗe in ce kalli filolin da suka rike gini a ce three story building amma duba filan da ya rike shi gaskiya nan wani akwai ganganci ba za mu iya cewa kuma ba sai dai mu ce wanda suka yi asaran yaran su muna yi musu addu'a Allah ya ji kansu yaran da suka ji ciwo kuma muna roƙon gwamnati ta taimaka wa iyayensu saboda su samu a taimake su saboda yanzu muna cikin wani hali a ƙasar nan. Ne muna roke gwamnati ne su taya mu suna duba makarantar nan da irin structure wani da structure gine-ginen da to wani ruwan sama da kyar ma suke sallakewa. gwamnati sai su sa mana ido. To sai dai jama'ar da ke wurin sun sheke da murna yayin da aka ceto waɗansu da rai. Mr. Odo Chukwu Ejika ya bayyana farin cikinsa. Yes, Jehovah have done it for the children. We are here since morning and God has already done it and removed them all of them alive. Ya ce Allah ya yi aikinsa wa yaran muna nan tun safe Allah ya ceto waɗansu sun fito da rai mun gode wa Allah. Muhammad Adam Abubakar da ke aikin ceto na sa kai ya ce cincirindon da mutane ke yi yana kawo tsaiko wa aikinsu. yawwa mutane suna kawo mana matsala gurin aikin mu wanda suna kai saboda ba daman ka sha iska kuma akwai zafi a cikin gurin kuma abu ne da baka saba gani ba hankalin ka zai tashi already wanda ba sa aiki a gurin sun fi suke aiki a gurin yawa yanzu kin ga hanya ne an samu an ce almost kusan mutum goma sha a gurin wanda an cire su a raye to wannan su ne wanda suna baki baki a ciki kuma akwai wanda sun mutu ya zuwa lokacin da na hada wannan rahoto hukumomin da suka hada da yan sanda nema sojoji red cross da jami'an ma'aikatar lafiya da na ilimi a jihar Filato sun ki cewa komai kan batun saboda a cewarsu sai an kammala aikin ceto. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Zainab Babaji. Shugabannin Majalisar Dokoki na Najeriya sun yaba da hukuncin da kotun koli ta yanke na baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu. To sai dai sun ce akwai sauran aiki a gaba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja. Majalisar Dokoki a Najeriya ta ce za ta daidaita duk wasu matakai na tabbatuwar cin gashin kan ƙananan hukumomi yadda za su kaucewa tsangwamar gwamnonin jihohin ƙasar. Wannan dai shine ƙudurin shugabannin majalisun biyu ta dattawa da ta wakilai bayan sakamakon bayyana shari'ar da kotun koli ta bayar a Abuja. Sanata Goswill Ababio shine shugaban majalisar dattawa. All Nigerians now know that local government administration is an arm of government meant for the grassroots, and their money should be for the grassroots. Uh, now we have to go back and think uh, working with the, the, parliament to see how we can ensure that there is real election at the local government levels. Akpabio ya ce kotun koli ta zartar da hukunci ya kuma rage wa majalisu su tabbatar da cin gashin kan kananan hukumomin bisa tsarin doka da ta ba wa kowane bangare huruminsa. Shi kuwa kakakin majalisar wakilai tajudin Abbas cewa ya yi gaskiya ta zama dokin karfe a nasarar samo wa kananan hukumomin 'yancin tsayawa kan kafafunsu. Yau gashi Allah Ubangiji cikin ikonsa ya ba da dama da kafa wanda local government za su samu 'yancin kansu musamman abin da ya shafi harkan kuɗi kuɗaɗensu za su zo daga gwamnatin tarayya so wannan abu ne wanda yake kowa na farin ciki kuma na da kyakkyawan yakini cewa ƙananan hukumomi daga yanzu za su samu makaman da suke bukata wato kuɗaɗe isassu da za su yi mutanen su aiki shugabannin sun ja kunnuwan gwamnonin jihohi da su tabbatar da bin umarnin kotun koli bisa tafarkin tsarin mulki da ya keɓe wa kowane ɓangare huruminsa. To ko mai wannan umarnin kotun koli zai haifar ga ɓangarorin da abin ya shafa? Ɗan majalisa daga jihar Bauchi a wani Abdu Gwalabe ya tsokaci. Yanzu dole majalisar da take ta karamar hukuma, kansuloli na karamar hukuma za su yi ƙarfi, za su yi mutunci, za su yi daraja. Duk karamar hukumar da shugabanta ya kasance mai almundahana ne zalimi ne to kawunsulolinsu za su tsige shi ba tare da sai sun wani gwamna ko wani mutanen gari ma sun shiga musu in suka shiga ofis suka ce wani kana mana abu kaza kana mana ba yi mun sami ka da laifi kaza mun tsige ka ya tafi kamar majalisa ne ta jiha kamar majalisa ne ta tarayya. Shi ma sanata mai wakiltar Borno ta Kudu Alin Dume ya jaddada cewa. Yanzu camomi na local government haki ya fada a kansu na abun da ya shafi tsaro ne abun da ya shafi walwalan jama'a ne tunda duk dama abun da yake hana su su yi wani abu ko na a zo a gani. do yanzu fa akwai local government da na san yanzu hannu da hannu kuɗin su kusan miliyan ɗari za su dinga samu to ya daɗe kuma wayansu su ko miliyan goma ba sa samu don sa a cicire a cicire a cicire a bar su da kuɗin wanda bai taka kara ya karya ba tun da yanzu an ba su wannan daman to a gani a kasa kuma mutane su gane ko mutane su holding nasu responsible akan cewa yanzu ba da bane kada ciyaman yanzu yana muku karya cewa ba kuɗi kuma a sa ido manazarta na ganin wannan hukunci zai magance kashi casa'in cikin ɗari na matsalolin da ake fama da su a ƙasar a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida madina dauda masu sauraro shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe domin hassan mai na kaina ya gabatar muku da shirin na gaba Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan mai na kaina zan gabatar. A yau za ku ji cewar rundunar sojojin Najeriya wacce a halin yanzu take fafatawa kusan dukkanin shiyoyin da ke kasar ta ce yakin da take yi na cike da sargakiya sannan za mu duba kudurin ecowas na kafa rundunar kota kwana sai kuma fashin baki akan taron tsaro na jihohin arewa maso yammacin najeriya Toma Dalla. The military is keeping up. We are keeping up the pressure through ongoing operations in five active theaters across the country. As you all know, we are fighting in the northeast, we are fighting in the northwest. Daraktan sashen tattara bayanai na irin arangamar da sojojin Najeriya ke yi, Major General Edward Buba, ke bayanin cewar dakarun kasar na fafatawa a yankuna biyar na Najeriya. Muna yaƙi a shiyoyin arewa maso gabashin Najeriya, muna yaƙi a shiyar arewa maso yamma, muna yaƙi a shiyar arewa ta tsakiya. kudu maso gabar kudu maso kudu da kuma kudu maso yamma amma dai fafatawa da muke a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yammacin najeriya ya fi zafi waɗannan yaƙe-yaƙen kuma na da sarkakiya saboda sojoji na faɗa ne a yankuna masu wuyar sha'ani sannan sojojinmu na yaƙi da makiyan da ke faɗa ta hanyoyi daban-daban hakan nan fafatawar na da sarkakiya saboda makiyan ba cikin wani irin kalar yunifom suke ba kana suna cikin al'umma ne wanda kuma dole a yi taka tsantsan domin kara taba wanda bai ji ba bai gani ba baya ga samun tallafi daga masu tsegunta musu bayanai dangane da kai koman sojoji 'yan ta'addan na kuma samun tallafi daga fararen hula wato mutanen da ke kai masu man fetur kayayyakin abinci da kuma kayayyakin bukatu na yau da kullum har ma da 'yan mata da suke holewa da su a dazuzzukan waɗannan duka sun ƙara cikurkuɗa al'amura wannan ya sa muke cewar samun nasarar wannan yaƙi ba tare da tallafin jama'a ba kusan abu ne wanda ba zai yiwu ba sojoji kadai ba za su iya ba amma duk da haka dakarunmu na nan a dukkanin sassan ƙasar nan inda ake fama da tashin hankali suna can suna ta fafatawa ta hanyoyi da dama don murkushe abokan gab. We have boots on the ground across the various theaters of operation and we are fighting. We are fighting in different dimensions to crush the enemy. Kalaman General Edward Buba na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Yanzu kuma sai batun ECOWAS. Batun tsaro na daga cikin batutuwan da suka mamaye taron na ECOWAS da aka gudanar a makon da ya gabata. Shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad na daga cikin manyan baki da suka gabatar da jawabai wanda shi ma ya mai da hankali akan sha'anin tsaron. Let me underscore that the African Union and ECOWAS have been collaborating to collectively deepen the nexus between peace, security. Bari in jaddada cewa tarayyar Afirka da ECOWAS ko yawo na aiki tare don ƙarfafa zaman lafiya, tsaro da ci gaba mai ɗorewa. Haɗin kai na shiya da kwanciyar hankalin siyasa ba iya raba su. da ake kuma aiki tare don tabbatar da su a matsayin ƙashin bayan ci gaba zaman lafiya da karuwar arziki. Each being vital and mutually reinforcing for a shared peace, development and prosperity. Kalaman Musa Faki Muhammad, shugaban hukumar tarayyar Afirka ta AU. Shi ma shugaban kungiyar ECOWAS kuma shugaban Najeriya, Mr. Bola Ahmed Tinubu. ya bayyana kudirin hukumar na ecowas na kafa rundunar sojoji ta ecowas domin tunkalar 'yan ta'adda a yankuna daban-daban na afirka ta yamma. we have convened this ordinary session to once again review the situation in our region we are aware of the enormous challenges including terrorist activities and violent extremism. Mun kira wannan taro don bitar halin da ake ciki a yankinmu. Muna sane da ɗimbin ƙalubale da yadda matsalar ta'addanci da ke faman fantsamawa daga yankin sahel da kuma batun sauyin gwamnati da na matakin da kasashen burkina faso niger da mali suka ɗauka na fi cewa daga sai da yawo bari in jaddada cewa duk al'ummar da ke da kwanciyar hankali nan ne inda ake sa ran samun ci gaba yanzu da muka a niyyar ɗabbaka rundunar dakarun ecowas dole in jaddada cewa ba fa batu na azama ba ne ko tattara kudaden karo-karo to amma dole sai an cimma irin shawarwarin da ministocin tsaron kasashenmu suka bayar don shawo kan matsalar tsaro da zaman lafiya a yankin. Counter the insecurity and stabilize our region. akan wannan batu kuma ministan harkokin wajen najeriya ambasada yusuf mai tamatuga ya yi mana karin bayani dangane da kafa wannan runduna ta ecowas rundunar tsaro tun ma kafin a zaɓi shi shugaba tinubu da aka zauna a ɗakin taro ana muhawara ya jaddada cewa najeriya ta yanke hukuncin cewa za ta ƙara tallafawa ecowas da kudaden shiga kuma da a baya akwai kusan kudaden da najeriya ta dan rage bayarwa wa ecowas saboda ta ce sai an yi wa ita ecowas ɗin garan bawul domin a tabbatar da cewa ana kashe wannan kudade ta hanya mai kyau saboda haka alhamdulillahi an samu ci gaba an yi wannan garan bawul kuma najeriya ta amince kuma za a yi amfani da wannan kudade domin ya zama an samu wannan runduna ta tsaro domin yaki da 'yan ta'adda da suka addabi yankin ecowas ministan harkokin wajen najeriya kenan ambasada yusuf mai tamatoga yanzu kuma sai fashin baki akan taron tsaro da gwamnonin jihohin arewa maso yammacin najeriya suka gudanar a jihar katsina daga kwararre kan sha'anin tsaro kuma dan asalin jihar katsina sannan tsohon kwamishinan 'yan sanda wato cp rabiu ladodo mai ritaya yunkuri da kokarin da gwamnonin arewa ta yamma ke wazo north uh, west kan harkar tsaro gaskiya wannan yunkurin abun yawa ne musamman in kai la'akari da magana bahaushe cewa tsintsiya ɗaya ba ta shara to a haɗuɗin nan fuskanci wani al'amari to akwai alamun nasara da kuma yadda suka tsara hanyoyin da za su bi su tunkari wannan matsala akwai magani na yanzu yanzu akwai kuma matsakaici haka gwargwadon dai yadda matsalolin suke sai kuma long term wato tsari mai dogon zango kamar yadda shugabansu gwamnati gwamnan katsina malam dukka umar ya tsara duk na saurare su kuma gaskiya abubuwa ne da za su taimaka wajen ah, wannan matsala to amma ba nan gizo ke saƙa ba akwai wasu abubuwa da yawan gaske wanda in ba su yi la'akari da su ba ko kuma ba su yi su ba to la su ma haƙura duk wani yankuri da suke ba inda za a je ko abin da ake ce ma overkill duk wani policy da gwamnati za ta tsara tana buƙatar overkill wato a yi matsalar nan kwaf ɗaya kuma za a iya saboda Allah. a gaida kwamishinan 'yan sanda rabiu ladodo masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin abokan aiki na da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri wato umar faruk musa da kuma suleiman muminu barma da kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan maina kaina ke sallama da ku a kasance lafiya To a gaida Hassan Maina kaina. Masu raro yanzu kuma lokacin da za mu buɗe muku layin wayanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kamar yadda aka saba a duk ranakun Juma'a babu wani maudu'i da muka saka. Duk wani abu da ke ci muku tuwa kwarya za a iya kira a bayyana mana lambar ita ce biyu sifili biyu wato tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to ga kira na farko mun samu daga filato wane ne daga filato alaikum assalam mun sami kira wane ne daga ina kake kira malam daga adama daga adama adama waya sunan malamin adama abubuwa daga maya balwa to ya sunan ka malam abubakar daga maya balwa to malam abubakar menene ra'ayinka a yau eh lallai batun gude bodar da ake yi a najeriya ba girin girin ba dai ta mai kamar yaya kake nufi eh kamar a shigo da abinci a najeriya nan da allah kula da abincin da za a shigo da shi wani abincin ya jima a abin nan a cikin shago amma da allah dubi tsaftan abinci mai kyau da allah shigo mana da shi kada shigo da to malam abakar mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka kira ka bayar tugo yanzu mun samu kira daga katsina wane ne akan layi daga katsina alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. barka da dare yawwa sannu yawa sunana ashiru yana kiran ka daga katsina a kurfi lokal gamiya to malam ashiru da kurfi muna sauraron ka eh lalle yau rana ta mu ranar juma'a mu kira mu bayyana ra'ayin mu ko kwarai da gaske me ke ci mutuwa kwarya eh gaskiya ni al'amarin da ke ci mutuwa kwarya yau shine matsalar tsaron nan da ke fama da ita a kasar Najeriya kuma shugabanninmu sun yi koyin kula game ga harkar matsalar tsaron nan da ke faruwa a kasar nan musamman ni nan jihar katsina saboda 'yan ta'addan nan suna yin abin da suke so har yanzu amma shugabanni kuma suna ji suna ji suna gani ana daukan mataki to malam ashirin mun gode kwarai da gaske bari mu je niger wane ne yake kira daga niger daga niger wane ne yake kira daga nijar. Malam daga Nijar kana tare da mu? To da alama kamar layin nasa ya goce to masu sauraro kada a manta lamba ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta sai an sa alamar tarawa a sa ɗaya sai a jiron lambobin. To ga wani kira mun samu wane ne kuma daga ina ke kira? Daga Ibadan ya sunan malam na Ibadan. Magaji dan malam gada wanda. To magaji dan malam menene ra'ayinka a yau? Wallahi abin da ke damu mu duk bai ne ga matsalar hanya ko ga zuwa kedi akwai matsalar hanya. Sannan kana ji na Eh muna jin ka. Sannan kuma nan ne ga din ga yanzu da sojojin kanji da sojojin kwara. Hmm. suna zuwa suna damun mutane fasinjoji suna sauke suna ta karɓar kuɗi abin wallahi da an ce ma kare su ko shayi to malam magaji dan malam mun gode da wannan da fatan hukumomi za su ji wannan abu da ka faɗa da yanda ka ce sojoji suna damun wasu matafiya suna karɓar kuɗaɗe da kuma rashin hanya mai kyau mun gode to wane ne daga taraba akwai wani kira mun samu daga taraba na taraba kana tare da mu to da alamu baya ji na ko kuma an samu matsalar na'ura to amma layukan mu a buɗe suke za a iya kira a bayyana ra'ayoyi ga wani kira ya shigo wane ne kuma daga ina ke kira to kamar yadda na ce lambar mu ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili a sa ɗaya da alamar tarawa ɗaya a ƙara da lambobin ga wani kira ya zo wane ne kuma daga yana ke kira to da alamu kamar kiran namu yana gocewa da lokacin da muka samu kira daga eh, yawwa to wane ne ke kira daga ina ke kira malam abubakar daga nan borno ko ya kusa local government to abubakar daga borno muna sauraron ka ayanka ra'ayinka a yau ra'ayina dai game da maudu'i na yau akwai wani hanyar da ya tashi daga karamar hukumar biyu zuwa karamar hukumar gombe a jihar adamawa mhm. wannan hanyar ya lalace ya lalacewa a taimaka don allah mahukunta su gyara wannan hanyar to malam abakar da fatan sun ji wani mahukunta sun ji wannan kira naka bar mu ɗau mu na ƙarshe daga jigawa wane ne daga jigawa wane to da alama na jigawa ya to to karshen da ka na jiga maka kawo karshen daga mu a yau sai kuma ran litinin idan Allah wato talata idan Allah ya mu dama zamu sake da muku domin ku kira ku bayyana mana ra'ayi to duka duka da wanda haka muka zo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu da safe za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu amadadin Aisha Ma'azu ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lathis Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma Mr. Nick wanda ya ba injiniyan mu na yau ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum